gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da ƙananan sana'o'i. Inda a yau ma biyar ga watan Afrilu na shekarar 2019 za mu ci gaba da tarihin masarautar Arewa. da yin gaske gaskiya ba ne wuce ku da ya wuce birni saboda gokun san kanku kuna noma ake na duke tsohon aikin ku mutanen dogo a aka kushe naman ku shiga ruwa ku kai ito dokun a gyara miyan mu. Hadiza a satin da ya gabata ne muka faro shirin tarihin masarautun Arewa. arabacin Najeriya ƙasa ce mai muhimmin tarihi mai zurfi. Ya kamata a ce mun san daga inda muka fito, mun san tarihin danginmu da ma asalinmu dai baki ɗaya. Saboda haka ne yau za mu kammala tarihin da muka fara ji a satin da ya gabata kuma mu kawo muku tarihin ƙasar Yawuri. Yanzu bari mu fara da jin ƙarshen hirar aikin aikinmu Maryam Dauda da masanin tarihi Dr. Tijani Naniya na jam'iyyar Bayero da muka faro a satin da ya gabata. To daga nan sai kuma sauran tura suka fara biyo su kamar masu irin su wanda ake kira Hugh Clapperton suka zo sannan daga nan akwai wanda ake kira su Richard Landa da 'yan uwansa su ma suka zo eh. sannan daga baya akwai wanda ake kira Henrik Bass shi ma ya zo misali clapperton shi ya zo a kan zamani zamanin shugaban daular sokoto muhammad mm. bello farkon hawan sa mulki da fi shekara lokacin da fi shekara biyar ko shida akan mulki ba clapperton ya zo mm. su kuma su ma waɗanda ake kira landa brothers wata yan uwan landa eh. su ma sun zo a ƙarni na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin zuwa talatin da uku sai kuma mm. henrik bass wani bature shi ma da ya zo zagaya tun daga daular borno har ya ta hausa kasashen hausa mm. shi kuma ya zo nan misali kano ya zo a karni na dubu daya da dari takwas da hamsin da biyar to haka dai suka yi ta zuwa har sufot dodinga wanda ya zo na karni na dubu daya da dari takwas da tamanin mm. har su robinson wanda ya zo na karni na dubu daya da dari takwas da casa'in da takwas to haka suka yi ta zuwa to su kuma sun zo da manufa biyu ko uku mm. manufa ta farko shine kamar da muka faɗa suna so su gano asalin kogin Niger da kuma inda ya tafi eh, kogin kwara domin in suka gano wannan to za su san yadda za su yi zuwa kasashen nan shine su yi kasuwanci shine dalili na biyu Sannan kuma na uku saboda sun yi karfi sun daman sun gano ƙarfin waɗannan ƙasashe mm. domin an fara rikici na yadda za kowane ƙasashen turai da suka yi karfi za su mallaki wurare su mai da su kasuwanni idan kuma su san yadda za su mm. mallake su gaba daya To su sun zo to shi ne ba ta uku su kafa mulkin mallaka. Mm. inda na farko su gano gobin naja a kwara eh. na biyu shine su kafa kasuwanci da nan wajen na uku kuma in sun nasara to su mai da wajen ne ya zama kasuwar su ba wani da kuma zai yi zuwa yi to ya za su ce wani sai sun mallaki wajen to shine mulkin mallaka to shine abin da asalin inda mulkin mallakan ya zo kenan ta inda mulkin mallaka ya zo kenan da farko da da suka zo ai kamfanoni ne daban-daban hmm. suke zuwa ko ina suna kasuwanci to suna yi to sai gasa ta zo suna ta gasa kuma suna rashin shiri a can gida ma da ba sa shiri da kasashen a junansu to sai rashin shirin ya zo a cikin tsakanin kamfanonin su ma sai suka gane cewa za su iya faɗa a tsakanin su su kuma su zalunci kansu ko su kakkaci kawunan sai suka ga ah, mu irin mu ɗaya ne duk tura ne ya za mu zo nan kuma akan wajen bakaken fata mu faɗa hmm. to mu ci ne yadda za mu mallaki wannan wajen sai mu raba shi a tsakanin tsakanin mu shine suka yi mashahurin taron nan da ake kira taron berlin a alif ɗari takwas da tamanin da biyar a alif ɗari takwas ƙarshen alif ɗari takwas tamanin da hudu zuwa farkon alif ɗari takwas da tamanin da biyar hmm. suka yi taron manyan mashahuran kasashen turai eh. suka yi taron a kasar berlin ta germany jamus kenan eh, to a nan suka shirya suka ce to ga yadda za mu raba afirka a tsakaninmu don kada mu faɗa hmm. to shine wannan yanki na arewa shine aka bawa kasar Birtaniya aka ce ta fi karfi a wajen to ta mallaki wajen yan ta ma ta fi karfi a wajen duk da za su iya barin sauran su kasuwanci amma na su su za su iya gaya sauran irin tsarin da za su to daga wannan dama da aka ba su to sai kuma suka fara shi yadda za su mallake wajen gaba daya shine da karshe suka mallake wajen a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara daidai mm. shine wakilin sarauniyar ingila wato yake kira lugard eh. Eh. ya kafa tutar ingila a kasar lakwaja ya ce arewa daura wato kasashen wato garuruwan nan da suka kewaye kogin Niger da Benue mm. da ake kira Niger territories yan sun zama a karkashin mulkin mallakar turawa ta Ingila to mm. daga nan aka kafa abin da ake kira jihar ko kuma lardin arewa to daga nan kuma kafa wannan shine farkon maganar ake magana arewa a cikin tarihi gaba daya daga wannan ranar aka fara zancen arewa to ko menene dalilin da ya sanya turawan suka zaɓi arewa? Eh, to ai shanin kasuwanci ta ruwa suka taho lokacin ba jirgin sama lokacin mace hurin abu shi ne ruwa na biyu kuma suna da tarihin bayanai na irin arzikin arewa tuni dama suna tarihin bayanai da suke samu daga larabawa irin yankin kano arzikin da yake da shi mm, mm. irin mashuriyar kasuwan nan ta kurmi irin daular borno arzikin da take da shi irin ma'adanan suke a wajen ku domin a cikin abubuwan da ake kai musu har suna samun gwal kuma kamar yadda na gaya musu mm. fata gashi an gani kuma an faɗi irin mashahurancin kasuwanni irin su kukawa din nan eh. irin su kamar yadda na faɗa irin su kano irin su goje domin an faɗi mashahurancin goruma a lokacin ko da a wajen irin gishiri din nan da ake nema kin san da gishiri akan gishiri wato ba karaman yaki ake ba domin wahalar samun sa gishirin gishiri kwarai da gaske abin da shangai, daular shangai ta yi ta kokari sai ta mallaki kasar hausa musamman gobe ai saboda ta mallaki hanyar samun gishiri ne saboda a lokacin duk duniya gishiri wahalar samu yake to duk wanda yake fiye da arzikin gishiri a lokacin sai kamar ka ce ne mutum yana da arzikin man fetur mm. eh to komai arzikin sa lokacin sa zuwa yake yi amma yau in kai magana gishiri ma sai a kamar ba ma damu da shi ba amma a wancan eh. lokacin ko mu mun samu lokacin da ba irin wannan gishirin na tura sai dai a ce ka je ka siyo manda ko gashi nan wanda ake sawa a abin nan ko sai a ce masu a kage sai a ce wannan ayi ne ake kiransa yayi garas-garas irin abin nan aka manda da sauransu da mangul to duk lokacin irin su ake yi to wannan shine to da farko wannan muhimmancin da suka ji kasashen hausa misali Eh. suna da wannan arziki da manya-manyan kasuwanni kuma suna da jama'a da yawa to su kuma lokacin sun fara yin kere-kere neman inda za su da kayayyakin su suke yi da kuma inda za su samo kayayyakin da za su sarrafa a can eh. dan ba za su ishe su ba to shine suka bazama suka taho ai ne dalilin da yasa suke neman asalin kogin na kogin kwara domin ba ta yanda za su iya zuwa kasashen hausa domin wajejen mu ba ruwa ba ruwa inda za su iya shiwa su zo gaba gadi kuma lokacin ba su ba su da ilimin da suka gane cewa ai ta kasa ta wajen su din nan za su iya eh. biyo wannan ruwan ya zo ya haɗe ba san cewa na naija nan ya tsaya ba ya shigo har ya zo ya haɗe da atlantic kogin atlantic ba. Hmm. da sun sani ai lokacin da suka zo nan suka suke towa suna wucewa su tafi indiya ai da za su yi towa su shigo ta nan a su zo lakwaja har kuma su zo kasashen hausa amma ba su sani ba sai suka to ta can wajen futar jalon futar tora inda senegal take suka ta biyo ruwan suna ta bincike har kuma suka gano cewar daga baya da suka biyo ruwan suka ga inda niger ya tafi suna ta bincike har sai suka so sun haɗe da binuwai kuma suka je kasa suka zo suka ga ayyayya da can ma kasar ga inda muke ashe duk ruwa ɗaya ne da mun sani ma kawai ta nan muka biyo hmm. to sai suka gane cewa ashe duk ruwan ruwa ɗaya ne kuma ya zo ya haɗe ta kogin atlantika to sai suka ga cewa ashe gwan zama su haƙe kudu da arewa to shi yasa suka haɗe mulkin kudu da su da nan nan da mun tuni sun daɗe a ciki kuma da suka samu arewan sai suka haɗe sai aka kafa najeriya. to asalin kenan. To jama'a kun ji asalin mulkin mallaka. Yanzu bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna da tsohon malamin Islamiyya da tarihi Malam Muhammadu Sambu Waliyi akan tarihin kasar Yawuri. Na'am da farko bari mu fara da shin menene takaitaccen tarihin kahuwa shi garin Yawuri kan shi kamin mu kai ga masarauta? Masha Allahu la illa billahi. <clears throat> Kahuwar garin Yawuri wadda ta kafa shi ita ce amina sarauniyar zazzau saboda ta yaƙi ta shi garuruwan bobayi gwarawa waɗanda a yammacin yawuri a yammacin zazzau har ta kawo bakin kuwara a wannan lokaci ita amina sarauniyar zazzau ta shata birnin yawuri birni yawuri tsohon birni kuma yawan garin ta shata shi daidai da yawan birnin zazzau in na fahimce ka alaga ta malam kenan inda yawuri birnin yawuri yake na yanzu ba nan ne yawuri ta dauri take ba wagga ya wuri ba nan ne birni ya wuri yake ba ya wuri birni yana can cikin ƙasar ya wuri eh, birni na har yanzu kuma idan ka zo za ka samu birni to ita amina sarauniyar zauzau ita ta kafa wannan birni na yawuri sannan ta aje mabiyanta a wannan wuri don mi don su zanka yawar kihin kwara ana kai mata zazzau shi taka umfani da shi ko ina take kihin yawuri da shi taka umfani wasu garuruwa suna da sai ka ga akwai dalilan da yasa aka sa musu suna shin daga ina garin yawuri ya samu sunan shi yawara yawara yawara kalima ta tsohuwa kalima ta hausa inda an ka samu kihi danye an ka yi yawara ce ga wuta ya ƙehe yazzan ko yaushe ya kai bai lalacewa shi an ma'anar yawara kamar banda kenan banda banda da banda da yawara duk dai duk eh, magana guda ta banda taccen kihi ko eh, yawararren kihi an yi yawara ce ga wuta ba wato yawara daban banda daban banda abinda a banda sai an tabbatar da kihi ya gasu shi banda yawan rako a shewa shi ga wuta ya dai tashi daga daga wannan suna ya wuri ta samu nata suna to amma ka ce ita sarauniya ita ta hoto ko da ta ta isko mutane kenan wannan wurin ah. ba ta isko mutane na mutanen da ta isko dukkan kabilolin da annan kabiloli na su kambari da gungawa da bargawa da sauransu su ta isko kuma ta samu nasara bisa gare su to duk wani basarake ko mai wata daula da kaga ya shiga yaƙe-yaƙe ga wasu ƙasashe ko wasu birane akwai manuhar da ya kason ya cimma ni an manuhar ita sarauniya amina tunda da zazzau take har zo ya wuri ta yaƙe su a wannan lokaci na a iyaka ƙasar zazzau bakin kwara saboda ƙetaren kwara ba shi cikin ƙasar zazzau da kwara ta yi iyaka ta ƙasar zazzau ban sani ba alagawa ta malam ko kana iya yi mana kiyasin shekara irin ƙidaya ga ta 'yan boko watakila wani lokaci ne wannan al'amarin ya faru daular amina ta fara ta shekara dubu da ɗari hudu da goma sha biyar miladiya sannan ta ƙare daular ta ta kare shekara ta dubu da ɗari biyar da goma sha biyar ya wuri birnin yana bakin ruwa menene tarihin kasancewarsa bakin ruwa har mutanen sun saba da sha'anin ruwa masha allahu wato dukkan ƙabilolin da annan ƙabiloli na waɗanda sun ka zamna nan tsawon lokaci ba su da wata sana'a illa ta ruwa kuma ba su da wani abin bugun gaba illa alfahari da harkar ruwa to ita amina lokacin da ta zamna nan ta na faɗa ma ta aje magoya bayanta nan masu yi mata yawar kihi ana kai mata zariya waɗanne irin mutane na katsinawa na daga cikin mutanenta katsinawa har yanzu kuma masu sarautar yawuri katsinawa na wasu masarautu a ƙasa hausa ba su rasa wata alaƙa ko dangantaka da daular usmaniya mi'a ya wuri da kuma daular mujaddadi usmanu dan fodiyo ta sakkwato kahin mu kai ga magana daular usmaniya ai an yi wasu dauloli bayan daular amina daular kanta ta motsa inda kanta ya mai da yawuri cikin eh, eh, daula kabi lokacin da daula kabi ta kare zamanin sarkin kabi dan tomo daular zamfaratan motsa ta yakubu ɗan babba kuma yawuri ta koma cikin daular zamfara lokacin da daular gobirawa ta ko da yake gobira ba su yi daula ba amma sun kai tadda hankalin kowace masarauta ta cikin ƙasa hausa saboda haka yawuri tana nan zaman kanta amma ta duka ma sarakunan gobir kuma tana ba su kowace irin gudunmawa to motsa al'amarin gobirawa bai daɗe ba shekara ta hamsin da hudu sai kuma daular yawuri ta koma tana fada da daular usmaniya saboda haka lokacin da daular eh, lokacin da jihadin shehu ya tashi shehu ya shirya yaƙi bayan an komo da yaƙin 'yan doto shehu ya shirya ma'ali jedo yaƙi zuwa yawuri lokacin da ali jedo ya shiga ƙasar yawuri ya sami nasara ga birane masu yawa cikin ƙasar yawuri saboda haka amma ita kuma ya wuri ce ta taso birni ya taso sun ka gamu da aliyu jedo aliyu jedo ya maishe su cikin birni amma ya tsaya ya yi yaƙi da sunan amma bai samu nasara bisa gare su ba me ya faru daga baya an sami wata alaƙa tsakanin wannan masarauta ta yawuri da daular usmaniya an samu nasara ga yawuri daular yawuri an samu nasara ga yawuri gazote yawuri sani yakin yawuri na biyu an samu nasara gare ta wadana ta duka ma daular usmaniya inda ta bi daular usmaniya kuma wanda an ka ba yaƙi gare ta ga wannan lokaci sadda an ka samu nasara shi abu hari ɗan shehu kuma lokacin da daular usmaniya ta kahu dukkan ƙasa hausa kowa ya kwanta ita yawuri ta mai da ta koma ƙarƙashin daular usmaniya kuma inda shehu usmanu ya ba da rabonta zuwa ga ɗane buhari ɗan shehu ita daular yawuri tana biyayya ga daular ga sarkin tambol buhari ɗan shehu kamar wadda shehu ya ba da gwari ga ɗane guda a cikin shehu shi kuma an ka ba shi gwari kaga yanzu mutanen kwantagora mutanen jikokin a tikuna waɗanne irin mutane ne dama suka kafa garin yawuri tun asali waɗanne irin ƙabilu ne daga cikin ƙabiloli ƙabilolin da annan mahiyansu kambari da gungawa da gehensu na yamma akwai bargawa ana kira mutane na kiran su bargu musulmi asana eh, ko ba ku son mutum kuna ba shi tuwo bargawa su an mahi yawan da gungawa da kambari su an mazamna ƙasar yawuri waɗanda ni sani amma akwai wasu ƙabiloli waɗanda ban sani ba kamar duk waɗanda da ka faɗi duk suna da yarurruka daban-daban da suke yi ko ku a'a duk hausawa ne har gobe gwarawa na har gobe suna da suna harshen su suna da yaren su wanda suka amfani da shi kambari na da nasu gungawa na da nasu mi aka kira su eh, bargawa na da nasu kala-kala na da nasu dukkan waɗanga sun yi zama cikin ƙarƙashin ƙasayya. Har yanzu dai ana tare da nan sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A takaice waɗanda na sani waɗanga da na rubuta waƙa a kansu. waƙa zaman banza gargaɗin zaman banza wadda ne wa ƙasa arewacin Najeriya gaba ɗaya. a waɗannan su ne ku ban guzuri yanzu yanda dukawa zani da bargawa haka za a nan su fulani da ke lawa masu kokai masu riƙani zaman ban za a da za a ba a yi ne canza ni wurin aikin taimakon kasawa kare mu. da shanga da in gaske gaske a bani wuce ku da ya wuri birni saboda gokun san kanku kuna noma haƙi na duke tsohon aikin ku mutanen dogo a aka kushe naman ku shiga ruwa ku kai ito dokun a gyara miyan mu zaman banza a bashi yalwa ke shi ya ka tsoro dalilin fili ko ya ga yawurawa na taro suna hada kai ko wani da ya ya ɗoro da jallo ne za su je wajen noman gero idan haka shi a bukin muyi a gurinmu masha Allahu. in mun koma can baya ka ce yanzu inda yawuri take ba nan na a birnin yawuri ba a can baya menene ya sa a yanzu ta dawo inda take ta baro tsohon birnin na yawuri akalla ba a kasara ba turawa lokacin da sun ka ci sakkwato sun ka mai da yawuri tashar jiragen ruwansu saboda mi ga wannan lokaci babu hanyoyin mota hanyar ruwa ita a hanya wadda aka umfani da ita nan yawuri in an ka ɗauko kaya tun da neja delta ko da Legas a biyo ta neja delta a biyo yawon a taho na aka gidda kayayyakin da an ka ɗauko sannan wasu ƙananan jirage waɗanda aka kira abara su kuma su ɗauko kaya su biyo habbunza su taho hajjega ga wannan lokaci ruwa suna da inganci gulabe na da inganci bisa gare su a hanyar da tura ka unhwani to shi a dalili an ka ita wannan yalwa aka kiranta yalwa aka kiranta wato ta zan tashe jirgin ruwan turawa yalwa dama shi na ai na san da ana ce mata yalwa ya wuri sai na ji to me kawo yalwa kuma cikin sunan ya wuri yalwa wato an ƙara wani gari bayan wance gari ya karu an samu wani ƙarin gari an samu yalwata an taɓa samun wata jayayya ne kamar wadda ka faɗi can har ya zama su jagororin daular usmaniya kamar yadda ka ce sun ka kai musu hari akwai wata jayayya ko wata matsala na tsakaninsu da ta kawo wannan yakin tsakaninsu tun lokacin da an ka samu nasara ga yawuri ga yakin yawuri na biyu ba a koma samun wata matsala ba illa an bar su da al'adarsu kuma suna biyan jizya. Eh. To bayan zuwan turawan mulkin mallaka akwai wata jayayya tsakanin Sokoto da Yawuri? Babu wata jayayya tsakanin Sokoto da Yawuri. Illa dai su Yawuri suna can bisa ga aƙidarsu. Sannan ɗai daga cikin ƙarin bayanin Yawuri hmm. tun kahin kahuwarta. tun kahuwarta wuri birni kwazo wuri ɗan wuri na kuma komi yi wani wuri ya taho na ɗan wuri na yana samun mutanen da daidai da shi saboda haka ya wuri e, sarkin musulmi bello ya ce yi ruha a jalafin sudani kubutaccin mutanen ƙasar sudan kwakwubce ya shiga cikin yawuri to ɗan yawuri na ba ta kyamata sannan kuma suna ta tahiya tare da shi to bari mu dawo bangaren abin da ya shafi sarauta a ƙasar yawuri ah, shin wane ne ya fara sarauta daga cikin jinin ita sarauniyar ne ko ko a'a jinin daular usmaniya ne nan ta sokoto ko ko a'a cikin mutanen su na kambari din da waɗanda ka ambata a'a yawuri na faɗa ma tun radda amina ta zo yawuri ta kafa birnin yawuri daga cikin mutanenta ta aje katsinawa mutanen katsina har gobe mutanen yawuri katsinawa na kuma daga baya babu wani sarki wanda na sani daga abarshi sai abdullahi sai tukur sai wanga wanda ya rasu an ka naɗa zayyanu su a sarakunan na sani to shi sarki abdullahi an taɓa zuwa da ni inda shike ina ɗan shekara goma sha uku to akwai wata dangantaka tsakanin birnin na yawuri da wasu biranen da ake waye da ita kamar irin kasar zuru irin sauran kasashen kwantagura da naija da sauransu da ta yi iyaka da su oh to akwai dangantaka tsakanin zuru abin da na sani akwai wasa a wato wasan gargajiya tsakanin kambari da badakari ko cikin duhun dare kambari ya wuce badakari na ganewa ko cikin duhun dare badakari ya wuce kambari na ganewa wato akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. insha Allahu sati mai zuwa za mu kawo muku wani tarihin wani masarauta amma sai kun bi mu za ku san kowanne ne a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wacce ta taimaka mana ta bada umarni hajiya juli da kuma injiniyan mu na yau mr chang tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa hadiza kyari ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya ku an sharri ne matasa hakkin mu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai